Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta kama wasu manyan jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu su biyar saboda zargin yin sama da faɗi da tsabar kuɗi har naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari tara a lokacin da suke mulki. Tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu dai sun haɗa da manyan sakatarori guda uku da tsohon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar da kuma wani tsohon shugaban ƙaramar hukuma. Kwamishinan ‘yan sandan jihar Niger dai Alhaji Abubakar Marafa ya ci wani kwamitin sirri ne da gwamnatin jihar Niger ta kafa don bankaɗo kuɗaɗen da aka kashe ba a kan ƙa'ida ba ne ya gudanar da aikinsa. Yau wannan gwamnatin jihar Niger ta ƙaddamar da wannan kwamiti domin su binciko su fantsamo kuɗin da kashe ba kan ƙa'ida ba na gwamnatin jiha shi yasa ka sa kwamitin nan wanda ya kunshi 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya ss da kuma su jami'an gwamnatin jiha Kawowa yanzu dai kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce ko baya ga waɗannan jami'an tsohuwar gwamnatin akwai wasu da suke bincike da dama. Eh, suna da yawa ba za mu so mu faɗi sunan kowa ba ana da ana kiran su ana tambayan su kowa da ya aiki a wajen bincike ake yi kuma duk inda aka gano cewa akwai wasu kuɗaɗen jama'a da wasu suka ɗauka, dole a bincika. a samu kudin na zuwa ma jama'a amma cps kamar yanzu bayanai ma nuna akwai wasu a tsare yanzu haka me wani karin haske za ka kowane mataki da wannan gwamnati zai dauka mataki ne ba mataki da zai toya haƙƙin wani ba mataki ne dai a kan dai a samu a gano gaskiyan magana kamar ba wanda suka dawo da kuɗi da kansu ana muna da ciki wansu sun yadda wansu ma ana dawo da kuɗin amma dai ba za mu fada cewa ga nawa aka dawo da shi ba ko da yake dai kawowa yanzu tsohon gwamna baban gida Aliyu bai ce komai ba akan wannan batu, amma Alhaji Muhammad Sani da ke zaman na hannun damansa ya ci lamarin bita da kulli ne kawai irin na siyasa, kamar yadda ya shaida min ta wayar salula. Abin da abin da magana na ya nuna kawai illa siyasa. Kana nihin uh, zargin da ake musu ba gaskiya bane koko? Ah, zargi gaskiya ne me na kwamiti na sirri. kuma su kwamiti da suka gayyace su ai an riga an ba da bayani cewa ga abin da aka yi da kuɗi bayanin ne suka ce har da sarakuna an saya ma kowanne mota guda hudu an saya motocin kananan hukumomi da wannan gwamnatin sabuwa ta gada. A yanzu dai sabuwar gwamnatin APC a jihar Niger ta ce ta lashe takobin bin sawun duk wasu kuɗaɗe da ta gano an karkata akalarsu zuwa wata hanyar da bata dace ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.